Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da sake saduwa cikin sabon darasinmu. yan wadarsu mu na yau shine na kama nuna sabon wasa wanda ya kamata a ce dukkan wanda yake bibiyar wannan channel mai albarka ya mallaki wannan whatsapp din wannan whatsapp din ya zo da waɗansu sababbin abubuwa koma bayan dukkan wani whatsapp da aka amfani da shi tun daga sati daya zuwa shekarun da ya wuce wannan whatsapp din da ganin shi ya bambanta da dukkan wani whatsapp da ake amfani shi wannan whatsapp din zai bambance ma iya chatin din da kake kai da mutane da kuma iya chatin din da kake a cikin guru da kuma status da kuma kiran wayar da ake ma a cikin whatsapp whatsapp din sannan karin abubuwan da wannan whatsapp ɗin zai zo da shi shine wannan whatsapp din zaka iya abin da ka gana ma akan whatsapp ba tare da wani ya san kana online ba ba tare da wani ya turo ma me ya ga alama ka kallon me me din ba kuma bayan waɗansu whatsapp ɗin idan da zarar mutum ya turo ma da mesa da zarar ka duba wannan mesa ɗin zai ga alama ka karanta wannan mesa da farko idan kana so ka ɓoye kanka ko da mutum ya hau ba zai ga kana online ba ko ka sauka ko kuma ka daɗe da sauka abin da za ka yi shine za ka taɓa wannan layi layi guda uku a sama kana taba kamar yadda kuke gani na gb setting to sai ka taba wajen ina mai sanar muku akan cewa zamu fara darasi akan youtube yanda ka iya hada cikakken youtube channel a online tun daga farkon yanda ake bude youtube channel har zuwa yanda youtube channel za su biya kan farashi mai sauki saboda haka zan dora muku tallai yanda abin zai kasance akan youtube din a jikin tallar za ga nambobin waya a ciki sai ka zaɓi number da kake so kai magana da ita ka zaba namba a cikin tallar sai ka yi wa mutumin ko kuma ka kira sa a waya ka faɗa kana bukata shi kuma zai ma bayanin yanda yadda za ka biya da kuma yadda abin zai kasance. Saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe. kana taba zai buɗe nan sosai ka taɓa privacy and security ɗin nan kana taɓa sosai ka kunna nan kana kunna nan kenan za ka yi abin da ka ga dama online ba wanda ya san kana online ba wanda ya san ka sauka ko baka sauka ba sannan abu muhimmi a nan da zarar mutum ya turo ma da mesa ta kontak tsakanin ka kai da shi kuna chatting da zarar ya turo ma da mesa ka karanta wannan mesa din zai ga alama zai ga alama ka karanta masa mesa idan kana so ka cire idan ya turo ma da mesa ka karanta so ya gane ka karanta ko ba karanta ba shine zaka zo kasa kana zuwa kasa zaka taba kontak din nan kana taba kontak zai nuno ma nan so sai ka taba wannan tik din na farko din nan sai ka taba kana taba za ga head blue tick din nan idan ka taba to da zarar mutum ya tunowa da mesa ko da ka karanta mesa din ba zai ga alama ka karanta mesa din nan ba bayan ka taba sai ka taba ok to kana taba shikenan ko da mutum ya tuno ma da mesa ba zai ga alama ka karanta masa mesa ba za ga height view status din nan so sai ka kunna wajen kana kunna wajen nan ko da ka kalli status din mutum ba zai ga alama ka kalla masa status ba sai dai idan ka taɓa wata alama idan ka shiga cikin status din yanzu da na shiga cikin status zan nuna muku alamar da ake taɓa idan kana so ka ware wanda duk wanda ka kalli status din kana taɓa zai ga alama ka kalla masa status shi wani wasu din zai baka dama ko da mutum ya turo da message ya yi deleting sa ko da ya goge to za ka ga wannan message din da ya goge na abu na hudu wannan wasu din ko da mutum ya sa status idan ya yi deleting din wannan status za ga alamar ya yi deleting sa sannan kuma za ka ga status din da ya delete sannan abu na biyar idan kuna chatting da mutum bayan ka tura masa da hoto ko voice ko wani abu ne zaka iya deleting ɗinsa a tsakanin ka kai da shi so amma mafi yawanci wasu din baya yana dan baka maka yan mintuna ne wanda da zara idan kana so kai deleting kana so kai deleting din wannan hoton a tsakanin ka kai da shi da zara ka wuce wannan mintuna to ba zai baka dama kai deleting ɗinsa ba na whatsapp din zai baka dama ko da kun yi chatting da mutum dan da shekara ɗaya ko wata bakwai ko shekara biyu zaka iya deleting din wannan message din tsakanin ka kai da shi koma bayan whatsapp din baya wanda zai dan baka yan mintuna ne idan kuna chatting da mutum kana dannawa kai deleting da zarar an jawo dogon lokaci kana danna wannan chatting ne idan kana so kai deleting to zai baka dama kai deleting ba saboda haka wannan whatsapp al'amarin sabo ne sannan kuma ya zo mana da waɗansu abubuwa manya-manya sannan abu na ƙarshe da na nuna muku bayan ka ɓoye kanka da zarar ka kallawa mutum status ba zai ga alama ka kallin status ɗinsa ba so bayan ka je zaka buɗe status ɗin mutum misali bayan ka buɗe chatin ɗin kamar haka idan kana so mutum ya san ka kalla masa status alhalin kai ka ɓoye kanka status ɗin ba zai ganka ba shine zaka taɓa wannan alama kana taɓa wannan alama zai ga alama ka kalli wannan status ɗin kuma bayan sauran mutane idan ka kalli status ɗin su ba su ga alama ka kalla ba kake so da zarar ka kalli status ɗinsa kana taɓa wannan alamar zai ga alama ka kalli wannan status din kuma baka so shi ne aka bashi ba sai ka taba ba za ka kalla amma kuma ba zai ganka a cikin jerin waɗanda suka kalla masa status ba saboda haka wannan whatsapp din zai baka dama kai chatan online ba tare da mutane da yawa sun takurawa ba haka wannan whatsapp din sabo ne ya kamata a ce ka mallake shi kai chatan online ba tare da an san kana online ba sannan kuma ka kalli status sannan zaka delete din mesa ko da na shekara ɗaya ne ko da na shekara biyu wannan whatsapp din za a je muku link din sa wajen description da wajen comment saboda haka sai ku duba gurare biyun za ku ga link din kuna tabawa in zai kai ka inda zaka zaka yi download din wannan whatsapp din saboda haka kada ku manta taba mana alamar subscribe sannan ku yi mana like sannan ku yi mana share